A zaman taron da ta yi a tsawon wannan mako ne kotun tsarin mulkin ta jamhuriyar Nijar ta nazarci takardun 'yan takarar shugaban kasa kimanin goma sha shida da ofishin ministan cikin gida ya mika mata domin tantance waɗanda suka cancanci shiga fafatawar ta ranar 21 ga watan Fabrairu mai kamawa. A sanarwar da ta bayar wacce aka rarrabawa manema labarai ta a ɗazu-ɗazun nan. kotun ta constitutionnel ta yi bayani dalla-dalla kan hujjojin da ta dogara a kansu wajen gudanar da aikin tantance takardun waɗannan 'yan takara saboda haka ta ce daga cikin mutane goma sha shida da suka nuna sha'awar tsayawa takarar zaben shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa ɗaya tak ne ta yi watsi da buƙatarsa wato abdulkarim bakaso na jam'iyyar pdp a nur saboda dalilai na rashin gabatar da cikakkun takardu in ji sanarwar kotun ta kuma ci gaba da cewa daga yanzu 'yan takara goma sha biyar ne suke da izinin gwabzawa a zaben na bana waɗannan 'yan takara sun hada da adal rubaid na jam'iyyar mdr tarna da muhammadu isuhu na pnds tarayya sai sani umaru na mnsd nasara da ibrahim yakuba na mpn kishin ƙasa da shehu amadu na rsd gaskiya da abdullahi traore na ppnu da lawali magashi na ard adalci mutunci da kasum mamman muktar na cpr inganci da amadu bubakar sise na idr tabbat sai muhammad usman wanda jam'iyyar mnrd hankuri ta tsayar da shi da hamma amadu na model lumana da ke gidan yari yanzu haka sai kuma muhammad jean-michel padonu na cdp marhaba bikum da hamisu muhammad na feshi dai hakika da tahir gimba na model ma'aikata sai kuma abdullabo da zai tsaya a ƙarƙashin sai dai rahama wannan ya kawo ƙarshen zulumin da magoya bayan wasu 'yan takara suka shiga dangane da abin da ka iya zama hukuncin da kotun ta constitutional za ta yankewa masu sha'awar ta ba su damar neman shugabancin ƙasar nijar a bana yanzu dai ana iya cewa bakin alkalami ya riga ya bushe a game da maganar takarar shugaban ƙasa na zaben watan gobe da za a yi a nijar domin a tsarin dokokin wannan ƙasa ba a ja da hukuncin kotun tsarin mulki idan ta yanke dole a bi Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.